akwai sarrafi na rebelo a wata ɗaya shi da duk ɗan gaba sai ya samu tare shi. Muna da ɗan sanda a wajen da ake karɓar irin haraji na gwamnati. an ana maganan fifita mutanen yankunansa duk wanda zai zargi shi inspector general 'yan sanda kan wannan ba gaskiya cikin magana kuma masu bulubare that is eh, SPU Special Protection Unit eh, masu kare manyan mutane to su sha biyu ne komodorin da ya canja a cikin komodorin da ya canja guda tara duka ɗin kudu ne mataimakan su gaba magana duka mutane shi ne shi ya sa su driver ne shi inspector general na police na yan sanda ɗan gombe ne oddly nashi ɗan kaduna ne in kuma ana maganan cewa yana fifita mutane wadda 'yan wasu wurare daban to ta ina za mu iya ce masa mun gode da irin wannan abin da yake mana jama'a assalamu alaikum wani kwamitin majalisar dattijan najeriya ya kaddamar da binciken naɗe-naɗe da kuma ƙarin girman da aka yi ma 'yan sanda a najeriya bayan da aka yi ta bayyana koke-koke kan salon naɗe-naɗe da Speto Janar Solomon Arase da kuma shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda tsohon Speto Janar Mike Okiro suke yi. Shugaban kwamitin Sanata Abu Ibrahim ya ce sun karɓi jerin sunayen waɗanda aka yi ma ƙarin girma da kuma naɗe-naɗen da aka yi. Fadar shugaban Najeriya kuwa ta ce ba za ta yi magana kan batun a yanzu ba. sai bayan 'yan majalisar dokokin sun gama bincikensu ta ga sakamakonsa sannan za ta ce wani abu. Shi dai shugaban kwamitin binciken na majalisar dattijai, Sanata Abu Ibrahim, bai bayyana jerin sunayen da Speto janar na 'yan sanda a rashe miƙa masa na waɗanda aka yi makarin girma ko aka naɗa kan wasu mukamai ba. To amma mu dai za mu ci gaba da bayani bisa takardun naɗe-naɗen da muka gane wa idanunmu waɗanda suka fito daga ofishin shi Speto Janar ɗin na 'yan sanda. Wani batun da ake zargin Speto Janar a rashe da aikatawa game da nuna son kai da fifiko a bayyane ga mutanen da suka fito daga yankinsa shine wajen naɗa jami'ai a kan mukamai. Akwai na a wajen ne ya cire duk ɗan arewa gaba ɗaya ya samu tare shi akwai wani wanda ya cire shi daga komanda ne na federal protection unit wanda aka dissolving nasu wanda shi ya dissolving nasu based on wasu ta shekara uku akan akan position nasu to yanzu nake ma magana wannan ɗin nan gari sai sake ɗaukar shi ya sa shi mataimakin shugaba na federal ɗin nan gari shi ne mai lura da wajen ɗin ana da 'yan sanda ne a wajen da ake karɓar irin haraji na gwamnati Eh, eh sai na in barin da haraji haraji haraji da wasu abubuwa wanda ya kamata na gwamnati wanda gwamnati take lura da shi to akwai yan sanda a wajen wanda suke taimaka wajen ayyuka din hmm. to shi ne sai ya kira yan arewa da suke wajen yin ya sa mutane shi a ranar goma sha tara ga watan oktoba na shekarar dubu biyu da goma sha biyar Speto Janar Solomon Arashe ya amince da tura wasu jami'an 'yan sanda su talatin da bakwai masu mukamin Speto da saje da kuma kofur zuwa hukumar tattara kudaden shiga ta tarayya FIRS. Jerin sunayen waɗannan jami'ai ya nuna cewa akalla guda 23 daga cikinsu 'yan yankin kudancin Najeriya ne. Daga cikin waɗannan jami'ai guda 37 akwai musulmi su akalla guda shida. A wata takardar da ya wa da mukaddashin Sufeto Janar na 'yan sanda mai kula da sashen kuɗi da mulki da kuma sakataren rundunar 'yan sandan mai ɗauke da kwanan wata tara ga watan Disamba na shekarar 2015. Babban jami'in kula da ma'aikata na ofishin Speto janar ɗin ACP Idowu Owohunwa ya rubuta cewar Speto janar Solomon Arashe ya amince da tura ƙarin manya da ƙananan jami'an 'yan sanda su 21 zuwa hukumar ta tattara kuɗaɗen shiga. Daga cikin waɗannan jami'an akwai 'yan arewa su uku. Wing Speta Rebecca Ishaku, Speto Nanso Zauri, da kuma Speto Buba Baba. Sauran guda goma sha takwas ɗin dukkan su sun fito ne daga yankin kudancin Najeriya. kuma masu that is a eh, Special Protection Unit, Eh, masu kare manyan mutane to su sha biyu ne komodorin da ya canza, a cikin komodorin da ya canza guda tara duka ɗin kudu ne matsayarkan suka ba magana duka mutane shi ne shi ya sa su. game da batun kwamandojin da aka naɗa na rundunoni masu kare manyan mutane kuma Sufeto Janar Salman Arashi ya amince da naɗa jami'ai guda goma sha biyu a ran bakwai ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da sha biyar a cikin wata takardar da sakataren rundunar 'yan sanda na wancan lokaci wato AIG Suleiman Man ya sanya ma hannu. Jerin sunayen waɗannan jami'ai ya nuna cewar kusan dukkansu 'yan yankin kudancin Najeriya ne. Kimanin rabin kwamandojin da aka cire aka naɗa waɗannan kuwa 'yan arewacin Najeriya ne. A cikin takardar da sakataren rundunar 'yan sanda na yanzu kuma wato AIG Patrick Dukumo ya sanya ma hannu. a ranar ashirin da biyu ga watan Disamba. Speto Janar Solomon Arashi ya kuma yi wasu naɗe-naɗe a ɓangaren shari'a a ofisoshin rundunar na jihohi. Daga cikin waɗannan jami'ai guda ashirin da biyar waɗanda suke da mukamai ASP da DSP da SP da kuma CSP guda huɗu ne kawai 'yan yankin Arewa. ASP Ibrahim Suleiman, ASP Bala Yunusa, ASP Ahmed Umar da kuma ASP Emmanuel Maiwa, dukkansu kuma an tura su ne zuwa jihar Yobe a yankin arewa maso gabashin Najeriya. DSP Tunja Mazar Ibrahim ya kada speto janar ɗin na 'yan sanda. An ana maganan fifita mutanen yankunansa ba abin da dai za a iya cewa sai dai mu ce akwai wani magana da ake cewa your conscience will be your judge. wadda ya wannan duk wadda zai zargin shi inspector general 'yan sanda akan wannan ba gaskiya cikin magana da ni da nake magana da kai ni dan yobe ne ni dan fika ne a yobe shi inspector na yan sanda bai taba sani na ba in za ka yi tambaya ka tambayi kowane dan sanda ko na taba aiki da shi ko wani abu ya taba hada ni da shi bai taba sani na ba driver na shi inspector na na na, na police na yan sanda dan gombe ne kuma ya yi aiki da shi ya fi shekara 20 oddly na shi dan kaduna ne in kuma ana maganan cewa yana fifita mutane wadda yan wasu wurare daban to ta ina za mu iya ce masa mun gode da irin wannan abin da yake mana don mu gaba ɗaya in ana maganan kitchen staff nashi personal staff nashi mutum ukun nan a people that mutane ne wadda suke rike da mukami wadda yake da karfi cikin aikin wadda duk wani mutum in ka tambaye shi zai faɗa maka in kuma za mu ce za mu kokarin mu lalata shi kuma kaga mu kyauta ba so ban gane ta ina ne wa'annan tambayoyin da kuma wa'annan bayanai da wasu suka ɗebo daga wani wuri ba sai dai Allah dai ya taimaka wato dai abin da shi jami'in yake faɗa ne cewar kasancewar shi a matsayin protocol officer ko jami'in kula da baki na ofishin speto general na 'yan sanda din, da kasancewar direban da ke tuka speto general ɗan arewa ne kuma da kasancewar odali ɗin ma ɗan arewa ne duk sun taru sun nuna cewar baya nuna bambanci ma yankin arewa in ji DSP tunja Mazam Ibrahim. A cikin staffs na cikin IG Secretariat a cikin mutum goma mutum takwas ɗin arewa ne. A cikin staff officers namu a cikin IGP Secretariat mutum takwas ɗin arewa ne. To sai dai kuma kamar da muka faɗi a shirinmu na farko kan wani mutu na 'yan sanda binciken da muka gudanar ya nuna cewar wannan batu ba haka yake ba daga cikin manyan jami'an da suke ofishin speto janar na 'yan sanda ɗin kwaya biyu ne 'yan arewa da shi DSP Tunja Mazan mai magana daga jihar Yobe sai DSP Bulus Rimam daga jihar Taraba. Sauran manyan duk sun fito ne daga yankin kudancin Najeriya kamar su ACP Idowu Ohunwa daga jihar Edo da CSP Bulu Etete daga jihar Bayelsa sai SP Francis Anibi daga jihar Ikwa Ibom da CSP Oliver Odimaga daga jihar Rivers sai DSP Shola Oyelumade daga jihar Ondo da DSP Eneze Makonji daga jihar Edo da DSP Anti Godsam daga jihar Akwa Ibom, sai DSP Rotimi Akin daga jihar Ogun sai kuma ASP Chinedu Mba daga jihar Abia. masu sauraro a shirin na gaba za mu ji ko hukumar kula da ayyukan 'yan sanda za ta ɗau alhakin waɗannan naɗe-naɗe ne da ƙarin girman da ake ma jami'an wasu yankuna kawai. Za mu kuma yi ƙoƙarin jin irin halin da ake ciki game da binciken da Majalisar Dattijan Najeriya ta kaddamar akan wannan batu. Haka kuma muna bin sawun wata almundahanar da aka bankado ake kuma bincikenta yanzu haka a Majalisar Wakilan Najeriya, wato batun tsabar kuɗi har dala miliyan 470 da aka ce an kashe wajen sanya na'urorin kyamara na ɗaukan hoto na tsaro a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A kasance tare da mu.